amoyin amoyin kango ngasungun kalagu duniyan halgator halgatorngogu kimbidiste aday kalagu ti julner ti tinri kalagu ti kodonun nerka tasudeenun nerka ti jul tinri kalagu ti eyegin nerka enyigin nerka ti jul tinri kalagu ti barnun dum ta tindi kala goti jul barnugu ka obiyonugu ka komoloti kala goti ti kana tenen ka ja komoloti kalago atirnu dayinu tiini dayinu tiigu karramsu tisi kalago dayinugu luliyon ner yer toso tiito korinun dayinu aŋa nimmireti kalago dayinugu sun. luliyoonugu kalago ishe nugu kalaago wonjoonugu nugu ka kaa nugu ka dumnan tindriyari kalaago kana tene kan dettir obiyon kaa nugu ka bar enjimele nugu ka dumnan tindriyari kalaago ti kana tene kan dettir lutoonugu dum nan tindriyari Kala goti kana tene kan de tir kodon ka bar enji mele tasujen ka tintari ti sahara riyan kurkuron ka sungo kullisir bar ningershen ka toso A sungon ta kala go enyi riyan obiyonun tontongoka wonjonun dei tindri tenati sungon to wuja e ka miniwe nugu kan nugu ja ndiyan obiyonun tonoŋoka ishe dey windiit eenaati Kalago enyigu ka eyegu ka miniwen ka ndriyan obiyon tondoŋo waŋ maŋgu wonjon ka eyegu ka kudriyan ka katindis teenaati asuŋun wuja kuskisheenugu ka obiyonun beer wirteena tindiyari asuŋun wuja kuskise dalka ka ishe ka uk nirnugu ka tiryari bangu dumnan kalago an tindriyari kalago hut yak bitaanun nindanugu ka dumnan nan tindriyari kalago alman nugu ka tindriyari menjin ka den ka adisin ka dumnan wuja alman ya kadaden nan ka hillegin nindanogu ka dum nan ti an tindiyari kala go luto tindiyaro angu dum tokori nun anga nimmireti kala go ti lutok nonnorek tekka tindiyadi asuŋunu ja kala go atiri kan mangu shabba kanirek mirini tiri asuta kala go kan tindiyari kala kalaagoti kangu sungon ka alman nuka tindiyar nokoy kangu kala kalaagoti kangu barnerta asungon ta kangining bonyun uso haya ana na asungon ti kangu ja ti haya tukunun likeitindi kala wuja kangu luto alman te ndiyarnun dum kullak toso kalaagu kangu ndriyan aatiri kangu ti tege tirtindaanu kereetaan am tiigu shabbaanirek andriyarka tiigu daba toroŋte aasuŋunti ti kangu niyek kannaa koŋ tondroŋo tiigak koŋ siŋtindaanun kalaagu daaraate nen ner daarak nyaaman Mushong tinjiyari ti mushong gu kam masik gide tanaka mushong tenek ti tenati kalago mushong gu ka mashigu ka tegu nireta tinjiyari Wang luto wedayinu ka gatwiren ka dumnan kalaginti Wang met kalago ngonya, wang ti kanja met taka irte Wang luto kalago tongonyugu de tirta widari kalaagoti dettir an kalaagoti goti kalaa dettirta man moŋoynte kalaagoti gotii kullak wuja gudurak kaa melek kaati lutotoo kayino nun ner kaa aŋaa kullakti luto yak miisika mborit tenek giyoonun ner kaatii kullakti kalaa gotii kullisir sanam jeenun ner kaa kai ya luto non noray ni non nerkati an kullakti kala goti an kala gutaka man jati gudu tiki uja ngonya man ti gudu abada mireteti uja kani nile kala genin kimbi gidenak adai aday tiwayin kana tene komolo kan miguka amguka andidiste tidai amwayo kango ka tada kimbidiste aday luto nonnorayinu ka nyenyin ka ngasungon duniyanun taran kimbidiste aday kammashik jul duniyanun niriginin miliyinu adam suta wuri mushangininu ja hawa suta wuri kalago kangu tigu shabba nirek tindiyarnun wang dumnan kertu yeri wang mashika mushonkan luto nyanyin wasan luto nyenyi tekka unriandiri kala guzagie nimmirenriyan luto nyana hor ndongun mashiguka mushangukan nan wi tondongo kala goti mashiguka mushangukan zagiyan tondongo wang wang ja wang yiti zagiyenugu ulsitenaati bitakalak zagiyenun tingirin zagiyenugu nati kalago barnu luto har tanarte na tintiyari kala go adam go atiri sungo zagien na wang ner dumnan nyate tiyak ja sungo tek wagen ner nyan mi sungo kiyak nyenyin ka keren ka kasanak wagen ner nyan mi sungo wagen ner nyaman nyarnu liteti kala go lutok tek de tirta adam go tempeya kalaago adam hawa go kan nugo anga tongo nyiri wang ndagin ta winri ti wangu barik winda khor hor nyo ti wangu nyaa nimmire zaageen to nyo ti wangu luton dum zaageen nyun luto tegde tirte wangu tembeya sungok yak nyenyinka kerenka kasanak waagu de tirta wangu tembeya gaktigin ja kan tek adam guka hawa gukan nongo tiri tiriteri kan wak ja ti shetan guti ti kerek na dak an kala guka tongo nyandi ti luto kala guti ndar nun dum nanugu tongo nyandi shetan guti kala gu adam guka hawa kan nugu tongo nyu anga tasi wang na jalata ti adam ginka hawa ginka anga farhantan gattigin ja tojom anga ninjirek kalago almang to gator torngono ner tinriteri shetangu tojomgin tayaka tojomgu ja mushongin ta'atir tena tata mushongin kokon atiri setaka kalago kangu sungo zagen na wang ner kincan kindira hawaja tojomgu atiri kalago mangu sungo zagen na wangu dumnan minte titiriyak ja sungo tek nyoro ni dakwagin ner mintantiri sungo kok jati nyenyinka kerenka kasanakti kalago jamango akatiri kinyan tigundang dang daraka korngon aka katiri tojomgo mushengu hashe torong tena atiri kangu akindirwang kankistan kala guti sungo gwaginner nyaman ti no koy te tan tasi to jom gu soyika hawa ja kana tenen tinilari hawa ti kana kala ten ko kosin to ginin giningnu guta tinilari hawa ti sungo ginin kolinu gu yokoyin nyaman tinyari wuja hawa nyaman mashik tenak adam gu ka nyoka tinyari adam ka hawa kan sugogineri nyaman inyarnun e kasiwenin tuttuleri asun tawang nyanyinka kerenka wasinga asungun wang nyanyinka kerenka wasinga nun ner wang ganyang indatan kasingan nduweninugu jumsingen kala ner ka lel wawa wan kalago karram wirandan kasingan wan kalago wiski wan kanka kan tekka kalaginin kasigin ner non romsi tekkai kan tekka nyanyitenen ton romsi ka kalaagu tokoytanza kai Kalagu mangin luto dumnan tasi Kalagu adamgu ka hawagu kan tukunun wangu tingeri taka kan sungok am kembebeyagin ner kinyara adam kalagu atiri hawa an sungogin ner nyaman ondiyoka am ja anyari hawa ka kalagu atiri tojomgo an am go hasho ondorgo am jayaman anyari kala goti tojomgo an luto wangu tindarnu tasi wankan ka kalago hawago ka adamgo kannugo toŋoyi kalago onjo teget kang tek tondorko ka kokon shetango tuyten tatiri asuŋon kalago hawago atiri mi go karram ander ndawa gonono mi ɓeedum yom gunte luñtegi marita kommorita Kala kalaago adam go ka aatiri mi am go karram andir ndawagonono barnugo na ala ari anna barnu ja luton nimmire lolli li tin barnu ja tin esce kesirka to kurnirerka ta tin adam nyaatenenugu niyek kanna taaba siŋenta tukusi wujaka kalago adamgu atiri ammigu bar nertin bidiyari wonjo to bar kujinin layte asuŋunta kalago adamgu ka hawagu kan zagen ner hobsiŋ feriŋ tunduŋo nyonyiweninu kalagu kan jiŋ indanugu tamfaya. adam ka hawa kan nyonyiwenin wangu talaka mbaŋ mek kalak tindagin minji witan asuŋun wangala indan wiseri yi wagini, nga asungun ting nyanyin ka ta'ab nuka ngasiŋen duniyanun tara kalago guka ka gukan, kan nugu ta tindisari tojom gin yeyan tosayite nati. Wang adam ka hawa kan sungokiya kala gutembeye genner wang nyaman winyari wonjo togetto wang' wiste mangin ka hadda wang tandi manka kalagu karram miren ɗawagonon dumnan misteti mang dumnan adam ka hawa ka Shetan shetangu maka kana so ta tirka man ja kana tenen minili shetan go hawa ginti darno koy wayin mangen ka kana kala geninnu nila tigu karram mirten tidiyandi shetan go kaynugu dum kosi mangu hashshati katirte tiday wujaka kana amta arnugu nile maka nile kalagu nga sungun lingak torngo ka tigideg maategu torngo ti so yi shetan nun ner Jerkatos teti tidai. Mirsheka musika nile, kan tek kalaagu tambanaka kalaagu tiigu tajaari. Ellen kalaagu aadamguka hawagukan, zagen ner ferin hopturnoteri. Wangu zagen ner ferin hopsing tundungoka wan kalangbaaru wunyari. kolin bar kele milisinu ja tagu hayin sutu wuri tagu ja habil suta wuri habil ti kalaginin awal nun luto kere ta tinjari hayin ja kalaginin awal nun luto nyanyi ta tinjari wonjo to hayin nyonin tir habil gu tuya adam ka hawa kan wan kolito ka wunyari asungunta kainu duniyanun dum lolliki si wai Wang duniya nun lollikin luto kerena da da windi wan nyanyindi tagu tagin dattir tir lolli nyanyi ti daika kala ginka nyanyi tiwi dai kala guto nun fikir taan kala kalaagu kangu tindaarnugu nedimtiri kuliktenagu jaangonun dum no kala kalaagu harar nyaman atiri kan yak am andearka barnun nindak waagu dumnanugu mishi orongte Wagini harar kala giningnu tija gudrak nenda tinrite Gakti ja kan tek kala gutongon tinri kan wagining milienu ja no sutori Noti kan kerek an kala ginin awal nun da tir tindri. ti kai gaktigin ninrinun ner ti depti kalaago noogin taasun aatirii kayak barnu nindaanu guddumnan ayawte waŋ barnugo luto nyanyikan dattir fiŋ worŋo luto yak barnun dum likei nindanugo dumnan ayawteti am enji lolli ondorko ka karan luto yak obiwen ner lul ninilnugu dumnan tayawteti waŋ kaŋ ka am miigumbo joyiteti migu ka mushon nene gu ka koli nene koli nenen ka koli nene kele mushon gu ka dumnan am ajaiteti anna tawan mi markaba kullak ndiya markaban nene ka kai nene kele ka kullak ndiya markaba wagu ndiyar tanu mi alman nafar nafar nun dumnan mbar mbar nyaman mashikka mushonka nyaman markabagin jing ndaya Wa gene kana kalaagu no gutindi sarnu ja kana kalaagini nugunni nilan tiigu tambana ti luto kalaagu tindi sarnugu dumnan tindi ari asuŋunta no markaba kullak tindi ari asuŋunta no markabagundiyan musoŋ tenegu ka kolii tene en ka kolii tene kele musonugu ka nyaman marka bagin tandaya kasungunta almang nugu ka dumnan mbar mbar nyaman mashika mushunka nyaman marka bagin tandaya almang nun na dumnan nafar wani kan nyaman tandaya no ka kolitene kan dumnan waya ka kalagu ja markabagin sinugu gistorngo kalagu bagu gistorngo na enjinja tara enjinja yiringa yiringa sun elengna nerka lolli niyek kanna tiringari enjino yiringa wonjo otuko asi sun wuja wonjo otuko asi ishika toso enjino lollikin markabagu tal nyat torngo kayya kana kala giningnu nambanten nosirnu ja enjin wangu nyaman tata kalago kaiya luto nyenyi nindin wuja kana tenen ka nambanten nosir nugu dumnan taiwiri ti ta tir kai barnu dumnan enji de tir fin turngo nu koro kullisir likasir nugu ka tilngina nu ka dumnan enji lelinu taiwiri wang. nooka kolitene kan almanto tiikan tandayano an wo jaari wanja kalaginin kanaan winilari asuŋun anjiinu wonjo otuko asiŋunun ngala tusaana nooka kolitene kan waŋ markabagin kolu inda nya markabagin eleŋ wamanugu ta winyi Anjinu jaa eyek tur indan ta ngala nyitik turŋo eyek tur indan markabago kodrogin kokon tusana barnu kuriya to wonjo ottuk sun dumnan tojiri nooka kaitene kan almanukan nu wajari asuŋun ta dumnan markaba gin wunguro. annatu yoka no kalagu njoltiri wan kalagu ngonya kana tenen nila annata kati kalagu wangu tajari ta wagja seti luto waŋ tuyon ner kuruisi lolli tene kalagu ti lutok tek tiyandi wayinka ti an titi ti wayinka luto kai duniya windi wang ner farhan tan ti farhan tan da wan kanka ti kayinugu tongoni. ti kayiyak tigu nambananda kana tenen ninilte no sirnugu hakam tirteti kalago atiri ti luto nyenyinugu ti diyandi luto nyenyinugu ja hakam wirteti mangin nak nyatin weyin luto nyenyinugu hakam wirnu hamal narangtagu kai calak wang luto kerenri nyenyiwindi yarnugu wonromostena kai to luto nyenyiwindi yarna jala almang daba wiri wan kanka lutok tekde tir antindi kan tekna arinu an luto nyenyi windi yar kele wankele dumnanugu kafanirte guti kalago lingak sasalak noogu tonyono koy mangu kawayin lingak sasalak ka tonyoy kan kasno koy kangu gudum jangar tiyonu kalaginin awal nun kokon gadiye tenen tindriteti nga sungun tingu wonjoti gunonun kan ko joiten kan maka nile lingak sasalagu kukonte ligakya kalago kai tigu nambanan tigu ninil kele fetorŋogu no tuyoka koliyo tenen Maka nyonyi windi kalago sheriye tenen tanara ti keriye kan tindate nata sheriye nugu tanara wang dum ja kala agoti tindano nati. kala agoti kangu shiriyen tonye wang tigu karram nati. wagini shiriye kala gininu kala go atiri am an kalak se sarango ai mi kalak tek ngwantan mi sanam sungok taka tiwan korok taka ndang dang mitigin abada sire ŋonyan mi kana kalaginiŋ nugu betir tazan kalagu atiri wonjo guliyak nanugu gat siŋi wonjo tinja wonjo keretaka kalagu dettir mujureteti an tawanja mi nyinguka nunguka karramsu mi ndaŋ daŋ kaŋ tekka luyan mi mushoŋ Nenek neneknandak kan biisan kalago mi ndangdang miigeniyan kana seenaanda lirgin burzan luto nimmire lirgu teneenugu kulik nenegin gidiyaan Kang luto wangu dumnan karram kira wang kan ka maŋ bar lolliinun kalaagenin minilandi. minilaandi ti yak gu hakam tiri kan yak migin ner kullaginin kananu hakam dirte kana yak mi taziruango migin ner gu tungitan migu hakamdirteti mi bedum kan migin ner genin kanan dirnu kala kalagu ka migu afundorongteta kalaguti kayyak kana tenen ninilandan hakamsu wa tegin nerja leltenei kala guti kaiwa gononun niek kanna na tonyono wankan ka kala guti kai kan tonyonte ti diandi ti wangu tongoni kainu guka mujonugu guka dumnan tongoni wankan ka ti kala go linga tek nyoni tenan nerka hakamsu tenan nerka dep feetor ngok tindi lingak liŋak ngok wak ja ti kang tek kainugu na najaitek tondorko naati kang kang ya kainugu najaitagu kasa kang ya kainugu najaiti gining miliinu ja isa almasi sutowor isa almasi gu an kalaagu ti taatir koi ti an tiji shetan nan naramtego ti isa almasi an ti an lingak ya hukum nan nagin ner kana jayitego ti isa almasi an gudrak tenekkan hukum kalaginin nun ner kana jayitego ti kan tekka kerek kai luto nyenyi kai winri wangu dumnan kafanirtek isa almasi ti luto nyenyi nindri andak an ti met kainugu nyanyinu ner jangar tindi ner teti wai am kangu isal masih ngasingin duniyanun taran kibidiste aday ellen kalak kakalak tek mili tenen meriam suurit teri meriam tija teget kammashikkan takti tiguja kammashik yusuf suurigu teri. masik tenegu ma woñan malaika kala giningo tigin tara malaika kala giningo miriyam gin karan atiri tigu atiri kala gu migo musho tonun ner ndedelanga kala ginin runu migin tatarte wonjo to kala kambak lunte miriyam ja atiri amma jik kala ginin ai ti lutooti daynugu dum ti ndriini maryam ti tabuk tukunun ŋonyan aatiri am kalaagu niyek kan nanjol ari wonjo to malaika kalaaginingu machik tenek yusuf gin karan aatiri golol kaanak tiigu aatiri maryamgu musoŋ nenek nyamun teenu zikan kalak yak ti tabugin tenek waago ruu kalaaginin nun nakti te kala kambak tunyarka meja mele isa su layinte te an kayenugu nyanyinu ner nonjoyita guti kana wang an malaika kala genengo ma kala gutunyan ta tirnuti yusuf ja mushong tenek maryam gu nyaman hillek tek betlaham surigin tananga hillek tigin kayilo liwintaka tankolu barik wibitek ukonadi wan barik bibita gukanan bari yak zeribe alman kalaginta kokon wunguni wan gak zeribe nun wibiyak tigin maryam kalak kambak tunyarka mili isasu wana gak tigin wonjo tigununun dattir kaitoka manjikan wan osurwanin winriteri gak tigin kai manjisikan nindano Winila andaka malaika kala giningo Wangin karan a tiri Kan kiskan an wayin labar nimireta kimbidiste adai wayin kainugo nonjoytek tunyeri barik ya tabbanaŋ nagin ku kukonte gak isa tunyer tigin malaika lolli obuyonun tal orsu wan kalagu njol wiri wan orusu kalagu njol wirnun a wiri kulliya kalaginin talnan wuja barka ti kalagu ti ŋonya tenen kainugu inugu tondokoy aasuŋunta malaika kalaginin nu wan kujirin obuyon watana asuŋun kayiyak menjisikan osurwonen nidinu uwang kana wangu winilar nan gurngan wi hillek betlehem irgin kokon yusuf guka maryam guka wuja kalak nunyer ise suwur guka wukuno wan kokon wokorina wan labar wangu kai chalak ndisan asungunti wang tangwanin kujinin wawa wan kalaginin jala luto winilar nuka wokorinka ka kalagu niyek njol wiri iseti ma nyilik tan ner hikmak aŋa kullak tendi tegteget ka lutonyenyi andi iseti kuriya otuko kayaŋ tenenun kaŋ tek aŋa kullak kana kalagininugu nas kayuweninugu tatiri isena jala kan kullago atiri wagi kan kan kirkitago gaktigin ro kala gin tu tusirnun kainu wokori wan sis kala nu talner kara tatilnu winili kana kala nu ja atiri mi an kalak embek am mi mbongonyir guli luton miigutin bite aasuŋun tabarik tiigin ner iisa wurngan kana kalak se saran giniŋ nu taa tiri asuŋun ti iisa gudurak kalaa giniŋgu nenak an kayyak mardani nugu kaa kayyak shetan nan nene kaa dumnan dawa tiri iisa ti luto aŋaa Egypt tindriyari Ti'an kalak kalaginin gutan kainu guton dokori. Nyenatin kalaginin kalago bartaran. Ti tarawan rushe tan nanugo hopsingin wuja lutoyak shetan gutindinugo dumnan taram taramte naati tara. shetan gujati isa ginti gudurak tambai. isa jaa ti shetangu go tirandi. isa ti luto nyanyi tegettiriandi isa ti met nyanyi menina jalaa awal menin kokontiite Ti an kan tek wonjo kusang nun awal kokon kainugo hukum kalagene nun ner ninding toguti wujakanile nyenatin kalago isa gutondorkon am tada kimbidiste aday isati kan mardan gu afenyun wuja kai tokele nyenyinugu ka samatiri wonjo to isa tangton yayan kainugu kana kala gininugu tindisari te kana kala genenu niyek kanna taasu wuja kai majuk je lolli afetonyo gaktigin kai lolli karan kana kala genenugo winili kai ellengner din nenen ka wuja kai kullisirnu ka karan walateri gaktigin kai lolli barik tenegen karan kana kala geninnu winilka barik tekka kaatiri kang met gak Gagya kaino taising windak tigin kaimashu asal kang shalal melek kakutunu nyaman barik tiigin wanaratiri Wang isana awal nun wanang tewe dayak ja fargak tukunun met andi. Wang linga gukanan tal tang tanan tang nun nak bongok ndiyan isana awal nun kan shalal melegu wanang tena bongok udunga wang tangnugu talnak kakutu kakutuya kan shalal melegu fiyantindinugu unjuro ti kayo ankele aiman nugu yokoyin kan ya shalal melegu atiri minyanyi nenen sama biri kai kulli sirdin melenja awiri kan wago kala aguti tanyi kala gutandan kan met kai sama tirta isa jati fikir wenin kasingan atiri gungting anga hayintan kan shalal nyanyi nenen sama ambiri wurngan koko wirnu ta kan shalal melagu wurngan nen nyaman tangtenen tata gakti ja kai lolli taisin kana kala geninnu nilani riinu wan anga ajib siŋin wurngan kalaagu niyek kanna njol wiri kana ya kalaagu isagu gudurak tonyoka kai kele nyenyiinugu samasu wuja kai mardaninnugu ka aafee tonte waŋ seeti kaŋ mardan wak nokoy manka luto calak mene barto ndumenin mardanti wanja mang afe mi dai mang dumnan luto nyanyi kala ginin awal non min riyari mang isa guti mi dai sama katir tena kan shalal mela gu sama irwang ti wala luto kere tin nata, natan ti kan ersige tene kan wang isa gutu wambana wang wambana wangja ti wangu daba te taka weyin mika amkan luto mankere mindriyandi mangu sama ka irte sama danja lutin luto besu ginu warak nokoitan monsono taka ese taka lutoto warak nokoitan ise tibe mang tigu mambananu mangu sama katirte tibe mang luto medaino ju tasi wajafi kirmeninka ka tasi Sena mang tigu mambante tan ti tasi. Mang kulik menigin tigu mamban te midainu. Sena mang tigu mambananu ti mangu sama katirte. Kalagu ti gudurak wagu isa gudettirta tonyo. Kang isa kang yak shalal melagu sama tirnu kinilara. Kang shalal melaginin nukoyi mangin nak tagdum ti luto tene mara tene wanja ting nyanyinti mang nyanyi kanti munyeri wang kanka iseti mangu met sama ka tirte mangu sama ka irandano mang nyanyi meninti misteti mang bedum nyanyi meni kan misernu jangar barek ya izab nagin tamateti luto nyanyi na ujira gujating yinti kango ɓe ɗum luto keretene annu ja jangar haya inda dum nanta tukonte haya wan tin anga nimmireti haya wangu ja mi isa gu nambanano tindite mi tigu nambanan ja mi luto nyenyinre arnugu dum nanti nile mirce embe an wayin tadak nimmire kimbidiste aday taɗagwa guda wonjo tegetto isa kan yak shetan melek gu shetan gu tigin ner hoptur ngotel isa ti shetan gin gudrak tenagu tondo kori gag isa tinrigin shawatin winriteri wayinka shetan gu mama tinti wonjo tegetto isaka hiran tenekan marka bagin nyungun bahar gatta woroŋte kidibin riter wang bahar nugu gatta sungun walaka bagin ner isa tusuronun kang tek moshotin gide karan atiri kamashik mashik moshotin waagu jati turob nun koluta tin riteri kaito nu ja kam moshotin waagu sika mettiigin minji wisaanderi kaŋ tekka mettiigin minjikin tufunun met tushtaan kaŋ masik mushotin tiigu jaa jaanyi tenen janazir wusishirka ti janazir nugu mbatatiri ti jaa shetan na gudurak aŋa komolok melek anti kaŋ tek ka jaa met tiigin minjikin tiigu nurfon tek kai tiibe ŋonun dum ishe ka dalka turam nun tirta tindi turam num tandanjaa wujaa kodronum ti tal taka tindati ti be uksu gatti gin duuteneenugu cucurtiri Isa go isagu nun. ti wurngan wattal kokon Isa na awal nun singin bar kurok turngoteri gak isa mushotin gin ner shetan tiring te ti dainun shetan go kan mashigin kolu inda miye kanna uktiri shetan ya kan mashigin kolunin dago isa go atiri mi isa kala kala ginin kalago mi kan am kan benak menigin nyek magidai mi gumbu jure kala ginin kalago ndang ndang am gin luto nyanyi ndriyan isa ja shetan go atiri mili nenen nyam biri Shetan guja isa gu atiri amgu lejon ta amburi. Lejon iri wanja mang lo limi wiriti. Gak tigin isa ja shetan gu tiri kamashi gu agin ner tingi. Shetan gu kamashi gin ner tingin wurngan. Barti gu nonon khanazir windaka khanazir nun kokon waya. Khanazir nun kokon waya ka khanazir nu wang wurngan. bahar nun kokon wonin wisiri a sun ta kan mashik mishotin nergo Ti wai afe tukunun kan hortiyo Ti afe tukunun wurngan drekayayan markabagin kokon isagu atiri ti isagin kokon ningere atiri ti met bedum isa etirnu ti kan majjin tate isa ja kan mashigu atiri me kujini gagai kadego weni nenen mbokoyni luto ya kere isetindarnugu weni nenenugu ndisa kammashiguja kana isenan nilan wi tan kujinin kana yak ise tatirnugu dumnanugu kainun dum tindisari kainu kana kanginingnu inilarnun wan anga ajipurngo ti kainun karan atiri amwayin kana kimbidiste adai isa nga sungun kang shetan gu ner hop turngo barmenin ka kai won noko sir calak windi shetangu ti tojom sim melek nokoy an kainun dum luto nyenyitin ritetidai isa ti duniya non tarawa gonono hedime shetan nanu nanugo tan na naati tara shawatin lolli inda waguno nokoy ti shetan ginner tiskandi ti anga komolokti ti tara wan gudrak shetan na ginner mangu ka tonjoyte nati shetan guja isa guti tasi ru noroi shetan nanu isa gu kasa ti isa gu tiski ti isa ti gu hakam tirtenu tasi mi weyin shetan na lingaginner yerki miwayiŋ luto nonorkotu wang ner dumnan lel jannanin nuner ka wuja ru shetan nan ka lelkin isegu gidare ka te kar dabandoron ka me kajai isa ti shetangu ka tenen ka dum ti hop turŋo isa ti sheetan ginnen tena ti anga gudrak tene ti met migu kalak tene kambak taaka kakalak taaka ndoste Ti nda ndabbayin taan miitiigu gu ta nambana musika mersheka nga suŋun tiŋ Nyanyi maŋgu kaatanjayiteena nyenyiimenin ner mangu maŋgu koli kalaginin ka toste kamba nyika koko nyika koli kama kalaginin ka toste kan elen kana isananta erke no kai way am kangu tenena kimbidiste adai ise ti ma duniya non tindi non hiran gu atiri kan tekka amgu haya emben nudang tekkai am dettir an kalaago am go izin ondiyono koy am an haya e onte ti tima duniya nun tindi nun kana kala geninugu taasu tindi ya kulli sirdin nanu wan tigin farhanin yandiri wan kay kulli sirdin nanu farin nak dettir luto kerenugu kaynugu wondo koy yegja wan kulisi wani nun kai anga nonnor ko tuweri kayya kullisirdin nanuwan kulisi weninun ya ka nyanyin kati kuligonigin sin sungwen riter kai sirdin nano wan kuligonigo kulliya kan fin turngoka wan jottagetto wan isagu woytewi dariteri wan kan ka kana wan kalago ti dariti kana wan ja kalago ti kango nyenyitenen ner tonjoyte natir Kai kulli sirdin nano to kokon hiran isa nanon nak tek tukunun tigu ngala lawo nyoka isagu wangin tanartena tigu wurfunoteri asuŋun wang kai kulli sirdin nano wonjoytegetto kaynugu dumnan miyek wo kainu kaynuja shajja siŋin isa goyte wi daritari asunti sha'abnu dumnan a awiri salbasun salbasun wiri gakti ginja hakim tek militenen bilatu suriktiritari asungun wan kainu sha'abnu dumnan bilat gin kokon awiri isa gu salbasun wirka bilad jawango atiri amtigin lutok tekka nyanyik okonandi kankanaya salbasun kirwan amtigin luto ngeni tekka okorandi kana bila tatir wan kanka kayeno wan salba sun wirka asungun isa isagu nyaman korongolo kalaktindaka salba worong tena nyaman wawa gak isagu salba onun neni mbarka tikanjin salba worong otere tegu kara ambalan tegu ja kara kolon nun wan mbarkin salba wirka jingiriteri. riteri kana wanja dalka tatiyo gag isagu salbaworngak tigin dalka tiri yagja barnu kujinin ishe kin dalka ner onto kur tiyoteri isa niye kanna uksungun atiri luton dum go ta atiri nokoy tiyo gag isa tiyogin barnu digdigda lolli teri askar giyak kan lusi ni lusinindigo atiri sena isa ti kalagenin kalakti meni nile kalagenin kalagun gasun tin ti titen wan kan ka ti wedum ti diyadan kan tekka ti gunui kai ti tir an tir tiyo luto wango ja kalago an ti ti dari luto wango ja kalago an hiya kai dumna kelek na tidariti ti tunun kalago karramso betuyo tene wanja neya lolli kanti titiyo Gakti ja kai lolli tigu anga wanyiri titiyo ka tigu nyaman turab ya koragin wurar nun nang wimsa ti turam nun wimsa ka kaito kele no koiti turam nun tinandi ti yin ŋonjo kayaŋ toŋon ti gunonun adek indino koi kai kai mushonu karan ndunu go kul worong te na warateri wan kai mushonu turam nun waranun kodog yak turam nugo gis worngo ti wulong tinda ka wukuno teri wan kai mushonu turam nun waranun malaikang bar winda ka wang wokori wan kaimushone ja malaikanuja go awiri kan kiskan kan isagu ja ti turam nun kati ti niser nun ner turnga jangar kan hillek galiliya kakano ti kan kudukulte malaikanu kaimushonugu kanawangu tasun wawana seena isa isagu kan uduguloka kori. kay mushonner ka wuja kai lolli toka isa guno ko ribindi gudurak yinagu isa go turam nun ko lutun janadi wanja isa tinyenyitin rianda takati ti isa kalaginin kalago yinun nasarsun ti yinugo ka tarmiri wuja gudurak shetan nago ka janye kanti ternganyari isa ti tene kanak nyanyimenino guta ti tarkiri titindar wanja mangu nyanyino ner katindi ner tenati ti mangu ka ngwanyata luto wangu tindari mang nyanyimeni mintiar nugu met kafa mirta andan ti kasata na jala ti tiyo isa ti na jala ari tenen yu torngoka kala guja Ari tenen gabaltiri de hiyek bahayim kela wujatin faydek nabayti kan isagu kambanano kalagu kangu gabal kondorongte kan ja ayman kenin isagin nambane way kan an kulit kenigin ikhtara korongte kaymenima banu Kan go kirkite kidainu ise ti an kalaktek kalaktek kala tek guti kaŋ tiigu nambane nyanyi keni na jalata tiyo ni sernu nen wurngan nalakta tawa gununu ka nambane ti wayin hay an tindi wayin sanam na awal nun didin kiran wuja ruya shetan nanugu ka kirkan kana kala genin nugu de tirta nam nambanan tiki isa ti kangu daba kondorongte kan isa gu kirkite ki dayinu ja nyanyin ka isa gu ka barik tek met kin ritan kan kala gu kunjurenu kala gu ti kangu ofu kondorongte ti kan met kala gu erfike nena gu ta zino koi ta kirka kala gu kana kenin tinilte sala wonno koi taka salla sire miikalaago am kaŋŋe nyii lolliini ndeyar ay ti iisa e mbeenaaja laati taaba siŋin tiyo mii amgu afo andoroŋ lutoo iisa ti ndeer waŋ kaanak mii an kalak e mbegulaka am miigu karram mbira mbirkite am adaynun taanu kalak nenek oyoka miijaa am gin munungiiteeti adai. amin kalaaguti kulik nimirek ka kan isa gu kambante kalaaguti ruhal kudus nugu kankan tabbanaka kan kankan tindate kan isa gu gabal kirtanu, kana nugu nila ŋonundum karramti kan kala kalaagu njure. Kanduto kuligin kondonana andano gudumnan kalagu tasi Kalagu tija lingakser nagu diste Annata wanja ngonundum kayyak isagu nambana bar malammad nun neyinun wankan jinkayi. Ruhal kudus nukangu gudura kundiyoka luto ser nugu dattirta kinrite. His nimire kala ginnanarwan keniti. Hizban wakilarno dangdang sundar kulsan annati yono akhar tirin teti his kala giningno wayin ciki man kaimenin kan dumnan lingak isa nagu nagu mirkite mi dai akan ja ngam kiri kan isa go kirkite kidaino miye kanna kasinge isa kirkite ki dainu ja kan pastor ir kenisagini daktaka wuja kayak mubashirin nun naktaka ningeri